من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل تقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين فصل nudiba liqadil hajati julusun julusun nudiba an so faslun wannan fasali ne mai bayani akan watan ladubba na shiga makewayi bayan wannan kuma zai bayani akan hukuncin istijmari ko kuma hukuncin a istibra'i bayan wannan kuma sai shi bayani akan hukuncin a istinja'i to don haka sai malam ya fara da ababen da kasance na ga mai shiga makewayi sai ce na duba an so liƙadar hajjaci ga duk wanda ya kasance mai gaya ina an so jirusun tsugunni saboda hadisi na abdullahi ibn umar radiyallahu anhu wanda ya kasance buhari da muslim da abu dawud da tirmidhi ni sai ibn majah dukkanin sun rawaito a cewa manzon Allah cewa ya hau wata rana ya hau saman ɗakin su fara aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni ga manzon Allah Allah labin da tayi akan tubalai guda biyu wannan bisa ga wannan maluma suka ce ashe tsugunni kenan mandubi ne ga gayari ko ga hitsari za ka tsugunna sannan ka yi shi ne a ko? ne a bera harin wamu ne a an hana tsugunni ai a an karhanta a tsugunna bera harin najisin ga wuri wanda kasance mai najisa na in wuri ya kasance mai najisa na makaruhi na a tsuguna ko kuma haram na a tsuguna saboda in ka tsugunna zai kai ba da tuwahinka don haka ashe in yana da najasa ba za a tsugunda ba ai za a yi saboda idan ka tsugunda ka za su lalace to gudun lalacewa tuwahi shi ka sa ka yi tsaye a in ya kasance kamar kila a ce hitsari na amma shi ban da gaɗi shi gayadi ala kulli halin sai ka tsugunda za ka yi ne don ba a gaɗi tsaye don haka ce wa mu ni'a an hana wa mu ni'a ko an hana ko hitsari biyar hawin najisin nan an hana tsugunni dace an hana tsugunni kuriha tun dai babi tun da babi na muke cikin mandubi manduba tun na asali sahi duk inda ka ji an baci hani to hani na Allah karaha ta yake ba ba Allah tahrimi yake ba don haka ciwo mu ni'a an hana da rahawin najisin ga wuri wanda ya kasance mai najisa ne wata a kiyamu ke kenan tsayya waje ba to cewa ta ayyana kiyamu tsayya waje ba kenan ga hitsari ban daga gayadi to abinda sa ce nan ga watan ta ayyana kiyamu tsayya ta waje ba nan in an ka ce ta ayyana ana ganin kamar wajibi na amma dai mandubi na yin tsaye in ya kasance wuri na da najasa ka taho kana son ka yi tsari ga wannan wurin idan ka tsuguna tuwahin ka za su lalace to nan ta ayyana alƙiyamu in ka tsuguna kayan makaru idan ka za ka wahala wankin tuwahin ka don haka dai ko tsayin dai nan wata mandubi ne ba wajibi ba ne ta ayyana da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zo ga hadisi ingantacce daga da mani wanda kasance shi wannan hadisi buhari mulim abu dawud Dini sa ibnu majah da sun rawaito shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba subaqat kaumin ya zo ga wata wurin zuba shara na wasu mutane abinda aka ce masu bada wurin zuba shara wa bala qa'iman yayi hitsari tsaye sallallahu alaihi wasallam to wannan bisa ga wannan maluma sun ka ta akan cewa ana yi in ya kasance wuri mai najasa na an yi sabani misa manzon Allah ya tsaye wasu kace to wurin adda najasa don hakan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaye bai tsugunna ba wasu ko suka ce a'a abin da sai tsaye lokaci nan a sanna watan shekaru sun kama shi ga al'ada mutum in ya tsugunna kayan shi kai tsugunni ko bayan ya tsugunna rihi na ito mai to bisa ga haka nasu maluma suka ce idan mutum ya kasance kai wasu shekaru kuma ya kasance wurin akwai kariya ba a ganin al'aura ta yi gada shi tsaye da shi tsugunna da wasu kuma maluma sun kace akan watan hanin hitsari tsaye daga cikin su akwai Aisha radiyallahu anha ga hadisi wanda an karanto daga gareta tana cewa man haddasa kundu wanda ga muku anna rasulullahi haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman ya yi tsari tsaye fallatu uku kada ku gaskata shi wannan shine hadisi nata sannan kuma akwai hadisi wanda an karanto wanda a nisa'i ya rawaito shi ibnu maja ya rawaito da waninsu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi tsari tsaye ma balar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'iman manzon Allah bai hitsari tsaye wannan hadisi ne wanda ya kasance ibn hasan ya ruwaito cewa mun ga manzon Allah mun ga manzon Allah sallallahu